Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene daɗin duniya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Farkon wannan shekarar Majalisar ƙaramar Hukumar Gumel a jihar Jigawan Najeriya ta samar da wani daftarin doka da ke haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima yayin da waɗansu ke yaba wannan yunkurin da suke gani zai ba mai ƙaramin ƙarfi damar kafa gida waɗansu na ganin an tauye hakinsu musamman idan aka yi la'akari da wanda ke da ƙarfin yin fiye da abin da dokar ta ƙayyade. Kafin gayyata masu ruwa da tsaki domin neman hanyar samun daidaito, wakilinmu da ke ɗauko rahotanni a jihohin Kano da Jigawa Mahmud Ibrahim Kuri ya yi nazarin lamarin ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Yanzu ka duba barna, barna, barna da yake so ya shigo harkan auratayya wadda sai ya sha kan kowa duwayonka wannan hidima da muka ɗauka na maganan aure sai ya sha kan kowa duk tsayinka sai ya sha kanka yarinya ɗaya idan za a aurar a cikin gida sai an yi mitin sau biyar ba a shirya auren ba saboda du ya buwayi yunta, ya buwayi baffanunta da kawunanta me a cikin wannan abu don Allah idan za a aurar da yarka kana murna an kawo mata akwatuna goma kai ma ɗankan ai zai yi aure rayuwa tana canzawa kuna ƙara tsananta makanku sokaci kenan kan lamuran aure a ƙasar Hausa musamman a yankin arewacin Najeriya daga bakin ɗaya daga cikin malaman addinin Islama a Najeriya. Tayu damuwa da wannan yanayi ne ya sanya majalisar ƙaramar hukumar Gumel a jihar Jigawa samar da wani daftarin doka da ke haramta yin kayayyakin aure da ba shari'ar musulunci ce ta shata ba. Daga cikin abubuwan da dokar ta yi tanadi akwai ƙayyade laifi da abin da bai wuce adadin atamfa shida ba da manyan shafawa sinki biyu. Kazalika ɗan kunne da sarƙa da sauran kayayyaki dokar ta ƙayyade adadin da ango zai kai gidansu amarya baya ga hana cakuɗuwar mata da maza yayin biki da kuma gudanar da bikin kansa daga karfe shida na safe zuwa shida na yamma kana da yin amfani da motocin da ba su wuce guda uku ba yayin ɗaukar amarya. Koya tasirin wannan doka watanni hudu bayan ta fara aiki? Honorable Aminu Sani shugaban karamar hukumar ta Gumel ne ya rattaba mata hannu a ranar goma ga watan Fabrairun bana. Sa ran majalisa da kuma manyan mu na karamar hukumar Gumel tun da kan mai mutuwa sarki a da limamai muka zauna a kai mata doka a matsayin shugaba da sa mata hannu wanda yake tana tana aiki yanzu nan take. To zuwa yanzu yaya yanayin karɓar ta a wurin mutane? to alhamdulillah alhamdulillah dokan nan yawan mutane sun ji iyaye da suke da ƴaƴaye da yawa suke gaban su da kuma samari da suke wasu auren nan Allah ya ba su iko ba to wannan doka ta sa an bujuro an yi aure da yawa kuma kan ta ake daman can ba da sadaki ba amma da tufafin kayayyaki za a kai an kayyade da abubuwa da yake mafi sauƙi. Na zama cikin sauƙi ka kai kayan nan kamar da sadakin da inganta a daura maka aure ga yarinya da abin da ya dace kuma a gidanka da halinka sai ka wa aika matarka shi da ba da damar mutane su fito su yi auren kuma ana yi kayan da Allah kamar yanzu za a iya cewa watakila mizani ko alkalman waɗanda suka samu sukudin yin aure ya ƙari kenan idan aka kwatanta da kafin a samar da wannan doka sosai an samu ƙaruwar yawaitar auren da kuma iyaye masu hankali suka hankalta suka fahimci cewa lallai abin nan da muka yi ba don sa zuciyar muka yi ba tun bayan bullo da wannan doka malamai a najeriya ke sharhi da tofa albarkacin bakin su Malam Mustapha Muhammad Dandime na cewa abubuwan da aka sa a cikin aure na bidi'a, a ga yadda za a yi a dakile su domin ya kasance mata da yawa sun samu wato ainihin yin aure dalili saboda bid'o'in da aka gindaya a cikin sha'anin aure yana ɗaya daga cikin abin da ya lalata wato harkar sha'anin aure kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya sa aure ya rika yake wahala a cikin al'umma a shi yasa Umar bin Abdul Aziz yake cewa ana fara wa mutane da hukunce hukunce gwargwadon abin da suka fara na daga fajirci misali kamar wannan abu da majalisar karamar hukumar Gumal ta sa na doka ga dakile waɗannan bidiyo'i abu ne wanda ba wai kamar gumel ɗin kaɗai ba duk jihohin eh, arewacin najeriya ya kamata a ce sun tabbatar da wannan domin ya kasance auren nan ya samu sauƙi domin idan ya kasance abubuwa sun wayata irin waɗannan to hakan kuma zai buɗe ƙofofi na ɓanna a cikin al'umma saboda haka ni ina kira ga wato ainihin abin da ya shafi hukumomi a cikin arewacin najeriya gaba ɗaya su sa wata doka wadda za ta kasance kamar irin ta gumal ɗin ta rusa dukkan wasu bidiyo'i da suka tabbata a cikin sha'anin aure domin abubuwan da aka gindaya su laifi su kayan sa rana su kai kuɗi da ake duk waɗannan abubuwa ne wanda ba su da muhalli gaba ɗaya a cikin addini musulunci abin da ya sani sadaki shi kadai ya sani a cikin aure. Ko da yake dokar bata saba da dokokin tarayya da na jihar Jigawa ba, amma akwai gibi a tare da ita, in ji barista Abdullahi Ibrahim. Abin da na kalla na gajiyawa ta fuskar dokar shi ne, dukkanin laifuffukan da aka ambata a cikinsu ba a ba su suna ba. Kuma idan ka kalli kundin tsarin mulki musamman sashi na talatin da shida sha biyu cikin baka za ka ga ba da cewa ba wani mutum da za a kama da wani laifi ko a tume shi da wani laifi face wannan laifin da za a tume shi da shi ya kasance an faɗi ya yake me za ka yi ka aikata shi wato an yi defining nasa sannan an faɗi adadin horon da ke tattare da shi. dokar ta faɗi adadin da ke tattare ga duk wani eh, da saɓawa a sashinan da ke cikinta amma ba ta yi defining ba kowane laifi da ke cikinta kuma ba ta ba da suna ba ina ga wannan gajiyawa ce daga ɓangaren waɗanda suka yi wanda ya kamata a ce an samu an bewa kowace doka suwa kowace kowane laifi suna baya da haka abin da ya shafi enforcement wato waɗanda za su tabbatar da cewa dokar an yi biyayya ga ita an ɗora wa masu unguwanni wannan nauyi. To, alhaƙiƙa idan ka ji ba yanayin yadda ake kallon masu unguwanni tun da ba su da kwasi fawa za ka ga cewa abin zai zo da matsala daban-daban. Don haka akwai buƙatar a sanya 'yan sanda a ciki. haka kuma mahukunta na ita karamar hukumar gumel kama daga sarki da hakimansa su fito su jan hankali akan wannan doka rahotanni sun ce dama dai wannan doka ta ƙaide kayan aure ta fuskanci caccaka daga ɓangaren mata a yankin karamar hukumar ta gumel suna masu zargin cewa ta fi daɗaɗawa maza ne kawai amma honorable aminu sani shugaban karamar hukumar ta gumel na cewa abubuwa da aka aka ba da shawarwari cewa to ya kamata wuri kaza a yi kaza wuri kaza a rage kaza domin ingantuwar wannan doka kuma muna muna duba mutane sanar shi ana shawarwari ana kawo mu bukatun mu daman dokar ta fara aiki kuma ta fara aiki da yadda Allah saboda haka inda wasu yari kuma daga baya duk za su zo suna ana ba da shawarwari za su zo a sake dubawa wuri kaza ya yi tsauri a rage ko wuri kaza ba sa kaza ba a sa domin doka ta inganta da aka doka farkonta dole a samu kuma gyare-gyare za su yi da da Allah. yanzu yanzu akwai kamar wannan shawarwari kuka samu na cewa ya kamata a shiga dan a ƙara inganta ta misali. eh misali kamar akwai shawarwari da aka duba cewar ai kamar bangaren mata aka taba da yawa hmm. wani bangaren maza su aka fi mewa aka ba ko cire tabawa domin kusan dokar ta haifi kamar mata ne da yawa tana yin magana za ka musu sadaki kaɗan sadaki za ka musu kayan laifi kaɗan za ka musu kayan kaɗan to a dukkan ɓangaren maza cewa su kuma a nasu ɓangaren su kuma me ya kamata su a matan su ma bisa kashin hakin su to da da Allah nuna muna muna duba sun kawo mu isbali daga ɓangaren matan sun kawo ƙorafi ƙorafi cewa wannan doka ta fi shafa mata ne kai tsaye to su kuma za su ma akwai hakkin da ya kamata sun sauke to da kaba ta magana kansu ba to muna muna duba mu ga su ma hakkin mazan da ya kamata a ce sun sauke kan matan do sai mu sake adjustin a duba ga kowane bangare a masa adalci cikin yadda Allah. To Allah tabbatar da haka ya kuma sa haƙa ta cimma ruwa. Soman taɓe kenan dangane da wannan batu idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa shirin domin iyali zai tattara masu ruwa da tsaki domin nazarin yadda kowane bangare zai amfana da wannan doka ba tare da an taka hakin wani ko kuma kyautata ma wani bangaren ba. Yanzu dai a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya tattaro mana bayanai dangane da wannan lamari da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sai ya kuma sa ƙasashenmu su ci gaba da kasancewa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi dan su muke ashe mu maza bayin muke